bismillahi rahmanir rahim gidan aro kashi na saba'in ta ɗan sassauta murya sannan ta ci gaba da faɗin me ma harfan wait bari in tuna ta ɗan yi fasali kamar mai nazari sai kuma ta ce oh yauwa na tuna ta jinjina kai tana sake murmushi a hankali kafin ta ce bat bat waɗannan harfan su ne a gaban hula kai ka aikata wa kanwar ma'azan fyaɗe mu sadiq kai ɗin ma ɗan ta'ada ne kamar ni kamar dai yadda na zama silar mutuwar ɗan safina haka kai ma ka zama silar mutuwar ikram yarinya da bata nuna maka komai ba face zallar ƙauna kai ɗan ta'adda ne musaddik da ƙara shi tana buɗe murya doka musaddike a wajen yana toshe kunnuwansa da ƙarfin gaske kuka mai zafi yana kubce masa cikin kuka yana nan duke wajen ya ci gaba da girgiza kansa har lokacin kunnuwansa a toshe suke da hannayensa ya isa ya isa haka momi ki shiru haka na? ya ƙara shi cikin matsanancin kuka Wami ta ci gaba da jinjina kai. Kai ɗan ta'adda ne mu sadiq. Idan mu azumi ji abin da ka aikata a uwarsa zai tsane ka ne har abada, kuma sai ya rufe ka shekaru da dama a gidan yari. Cikin kuka mu sadiq ya dago yana dubanta, lokaci guda yake furta a tunanin ki ina tsoron tafiya gidan yari ne momi. Kina tunanin ina tsoron in biya abin da na aikata ne? Ya girgiza kai yana ci gaba da hawaye. No momi, ba na tsoron in tafi gidan yari idan zan biya abin da na aikata. Abin da nake tsoro ɗaya ne, shine in rasa ma'azam. ina tsoron a rasa uwana momi zan rasa ma'azan bayan na rasa ikiram ni ba komai ba ne face mugu ina jin kamar na fi kowa lalacewa a duniya momi ni a zalimi ne wanda bai cancanci rayuwa ba yana magana yana dukan kansa da hannunsa ɗaya haɗi da duka a wajen momi ta yi saurin ƙarasuwa ta rungume shi tana faɗan abin da ya riga ya faru ya faru sadiq ba zai yi mu goge shi ba sai dai abin da ya dace kawai a gaba kuma abin da ya dace shine ka yi shiru da bakinka kar ka sake ka cewa kowa komai musamman ma ma'azam idan ba haka ba za ka tarwatsa ma'azam ne bayan abin da kawu salman ya aikata wa mahaifinsa idan ya ji kai ka aikata wa ikiran fyaɗe ciwon zuciya ne zai ajalin ma'azam kuma na tabbata ba za ka so ka zama silar mutuwar ma'azam ba haka ne ta ƙara shi cikin kwantar da murya tana goge musaddik ɗin hawaye musaddik ya ci gaba da girgiza kai amma me yasa na kasa tuna komai na kasa tuna yadda abin ya kasance ya ɗago yana duban momi kafin ya ci gaba da jinjina kai yana farta abin da kawai na tuna shi ne ta kira ni mun yi waya sannan ta ce da ni na taho na same ta kuma tana magana ne kamar tana son sanar da ni wani abu a hanya ta ta dawo daga fatin abokina bayan na je dan na mance da kuncin da dadi ya sa ni a ciki duk da cewa na yi wa ikiram alkawarin na daina zuwa fati na daina bin mata na daina shan kwaya da ma duk wani abu da nake mara kyau ya dan nisa kafin ya ci gaba da faɗin ban ban iya magana sosai ba saboda a bige nake sai ta ce min ga kwatancen inda take mu haɗa a wajen ban amsa ta ba saboda ba na son ta gane wani abu a muryata tunda na mata alkawarin na daina ta turo min sako bayan mun gama wayar sai na ce mai tasi ya aje ni a wajen na yi mamaki me take yi a wannan wajen da ta gani ina tangaɗi ta kasa rike ni cikin wata murya ta ce musaddik me nake gani a bige kake me ka aikata ba kamun alkawari ka daina ba me kuma nake gani yanzu sadiq. hawaye suka ci gaba da gangaro masa kafin ya ci gaba da furta dariya nake irin ta bugagu tana kokarin miƙa da ni tsaye ina kokarin janyo ta jikina haka ne ta dariya ina janyo ta ina faɗin ke ma kanki kin ce na daina amma dadi bai yadda da na daina ba dadi ya ce ba zai bani auren ki ba wai ban cancance ki ba dadi ya tsane ni kin sani duk da na canza baya ganin haka ma'azam kawai yake iya gani ma'azam ne kawai da a idanunsa shi yasa ya aura masa safina amma ya ce ni ba zai taɓa aura min ke ba na faɗa masa ke tawa ce ni kaɗai ke ɗin tawa ce ni kaɗai ikram kuma zan tabbatar masa da haka kuka ya sa shi ya ja fasali kafin ya ci gaba da faɗin sai ta fara ture ni tana ƙoƙarin kwace kanta daga waje na ganin irin yadda nake janyo ta jikina ina faɗin ita tawa ce cikin siriri murya ta take faɗin no musaddik me kake yi dan Allah ka bari ka bari musaddik amma na ci gaba da janyo ta ina faɗin ita tawa ce an yi auren safina da mu'azzam dadi ya ce ba zai taɓa bani ke ba har abada kin san ya faɗi haka wai ba zai bada da yarsa ga mahaukaci irina ba mu'azzam ne kawai ɗan lelansa yana iya masa duk abin da yake so na ci gaba da janyo ta jikina tana ture ni ya kuma girgiza kai yana hawaye ban sake sanin me ya faru ba sai tsinta kaina ne a gida ina bacci washe gari na tadda labarin ikram ta mutu kuka mai karfi ya kubce masa momi ta ci gaba da hawaye tana faɗin ni na kwace ka daga tafiya gidan yaro wannan ranar na cece ka saboda ni mahaifiyarka ce ba zan bari a kulle ka ba sai ya katse ta da faɗin amma wa ya kashe ikram momi waye ya harbe ta me take yi a wannan wajen ya aka kika tadda ni a can momi ta ce ban sani ba ban san wa ya kashe ta ba cin abin da na sani shine na cece ka a wannan ranar kuma ka yi godiya mahaifiyarka ta tsaya maka 'yan ta'addan da suka sace ikram sun kashe ta ne bayan ka mata fyaɗe musaddiq dafe fuska shi da duka hannayensa biyu yana kuka sosai yana faɗin ba zai taɓa yafe wa kansa ba momi ta tsare shi da idanu kamar mai tausayinsa nan ta ci gaba da faɗin ba zan tona maka asiri a wajen ma'azan ba zan ci gaba da rufe sirrinka sadiq na hawa yake dubanta ni ba zan iya ɓoyewa ba momi ba zan iya ba zan kai kaina a hukunta ni zan biya abin da na aikata ko da hakan na nufin zan rasa ma'azam ne momi ta kamo hannayensa tana zaro ido ko da hakan yana nufin zaka hallaka ma'azam da abin da zaka faɗa masa mu'azzam mutuwa zai idan ya ji abin da ka aikata mu sadiq mu'azzam ya yarda da kai ya aminta da kai ya ɗauke ka ɗan uwa idan ya ji abin da ka aikata wa kanwarsa zuciyarsa bugawa za ta yi kaga haƙƙin mutuwarsa zai rataya a ka bayan na ikram da yake wuyanka matse kunnuwan ya da ƙarfi yana girgiza kai yana hawaye ta kuma riƙo hannayensa tana faɗin kana ji na za ka taimake ni in gudu sadiq kuma za ka rufe bakinka ba za ka faɗa ma'azam komai ba idan ba haka ba za ka lalata rayuwar ma'azam ne da taka ta ƙarashe tana dubansa sosai banda hawaye musadik baya komai a can waje ko wajen su dadi babu mai iya cewa komai daga dadi har ma'azam din. sai sautin kukan dadi da ke fita a hankali kan ma'azam na kife yake faɗin dadi za ka kira ɗan uwanka ya taho nan ya amsa min tambayoyina dadi ya dubi ma'azam ya ce ka da kenan salman zai kashe mahaifinka ma'azam ya yi murmushi mai ciwo kafin ya ce ban san da me zan yadda kowa zan yadda da shi ba kuma iyakacin abin da na sani shine zaka kirawo salman zai taho nan momi za ta maimaita abin da shema'u ta faɗa mata kawu salman zai sanar da mu komai game da wannan yarjejeniyar da ya ce tana hannunka babu wanda zai fita daga gidan nan dadi idan haka yana nufin zai ɗauke mu tsawon kwanaki da yini ne har kawu salman ya iso yana magana yana jinjina kai alamun tabbatar da kalamansa lokaci guda ya ciro wayarsa yana dalin layin ɗin dig dig na ɗaga mu azame gaida shi cike da girmamawa kafin ya ɗan matsa gefe suna waya bayan ya gama ya da inda dadi ke zaune kan kujera kansa a kife Mazami ɗan ya gyaran murya kafin ya soma faɗin ban sani ba ban sani ba ko abin da nake yi daidai ne dadi amma ina fatan ba kare kawu salman kake ba bayan ka san wani abu dadi ya limshe idanuwansa yana jin zuciyarsa na masa zafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai zuciyarsa ke nanatawa me ke shirin faruwa da ahalinsa ahalin da ya alkawarin karewa da rayuwarsa ya jinjina kansa kaɗai yana duban mu'azzam ɗin ni kaina ina son sanin me yasa salman ya ce takardun nan suna hannuna alhalin ban san an yi hakan ba ban san da magana wata yarjejeniya ba zan kira salman ya taho nan sai ya warware komai ya miƙe tsaye yana dan dafa ma'azam ɗin sannan ya ce duk abin da zai faru ma'azam ka sani ina ƙaunar ka kuma kai ɗin ɗana ne ko da ba ni na haife ka ba shiru ma'azam yana dubansa da wani yanayi ba tare da ya ce komai ba daidai lokacin suka hango momi da musaddik sun nufo su dadi ya yunkura na faɗin ba za ta shigar min cikin gida ba ba ta da muhalli a gidana a nan ɗakin waje za ta zauna har al'amura su daidaita musaddik wa mahaifiyarsa garkuwa cikin da dakewa murya ce momi ba za ta zauna waje tare da securities ba za ta shiga cikin gidanka idan ba ta ci darajar kasancewa matarka ba za ta ci darajar kasancewa mahaifiyar 'ya'yanka sai dai idan za ka nuna mana halin da ka saba ne na cewa ɗan ɗan uwanka ya fi naka soyuwa a gare ka wanda ba sabon abu ba ne dadi ya yunƙura yau kan musaddik cikin ɓacin rai ma'azami saurin riko dadi yana jinjina masa kai ka yi haƙuri dadi ka barta ta shiga fita ne dai babu mai yinsa sai an warware komai yana magana yana duban momi da alamun tabbatar da kalamansa dadi ya kaɗa kai yana duban musaddik ka ci darajar ɗan uwanka musaddik ya murmushin takaici ya ce kamar dai koyaushe dadi daga haka ya janyo hannun mahaifiyarsa suka nufi cikin gida yana faɗin muje momi kiraye kirayen sallar magariba da aka soma ne ya sa su ma'azam ɗin da dadi suka gudanar da alaularsu daidai lokacin musaddik shi ma ya fito daga gida bayan ya yi tasa ya sa kai zai fice mu azumi dakatar da shi da faɗin babu mai ficewa sai an kammala bincike za mu jami a nan gaba ɗayanmu da mamaki mu musaddik ke dubansa kafin ya daidaita tsayuwa sai ce bari mu faɗa maka wannan ma'azam gamji ka sani ba dan kai aka yi duniyan nan ba kai baka isa ka ce zaka gindaya mana sharaɗa mu bu ba gajeren murmushi ma'azami yana warware hannun rigarsa da ya naɗe sanda zai alaula kwarai na isa ka san me yasa ya ƙara shi magana yana nuna aidi ɗinsa akan idan musaddik wannan kaɗai ya isa na tabbatar maka da cewar na isa an hana kowa ficewa har sai lokacin da na gama bincike na ya yi magana yana mai da aidi ɗinsa cikin aljihu musaddik ya kawo da fuska gefe kaɗan yana furzar da huci sai dai bai ƙara shan mamaki ba har sai da motocin 'yan sanda biyu suka iso gidan suka yi ma gidan zobe ta wundan ɗakin ta momi ta hangi motocin cikinta ya ba da wani irin sauti na shiga uku ne hajara me zan gani 'yan sanda ɗan iskan yaran na ya kawo siga da mu ta guda dafa da kirji ko da wasa bata ɗauka ma'azam zai tafi da nisa irin haka ba bata yi zaton zai ka 'yan sanda gidan ba ya zama dole ta san yadda za ta yi da samu hanyar guduwa allah yana gani ba za ta bari ma'azam kai ta gidan yari ba dole ta san yadda za ta yi ta fice hanya ɗaya take da shi shine musaddiq za ta san yadda za ta yi ta gudu don wallahi ba za ta tafi gidan yari ba fufure daga bakin kofa kawu salman ya tsaya yana kallon antinuratu da ke kwance akan gado mamayin na mata hayakin habatu sauda take so mu tuna shema'u da yadda suka kulle cewa ta shiga jikin hajara ta sami yadda ta su cimma burinsu na amso waɗannan takardu daga hannun ɗan uwansa marwan zuciyar shi ta tuhume shi salman kana sana aka kama ta nan ana mata jinya da maganin yar wannan yanzu idan matan nan ta mutu a haka kana tunanin allah ba zai kama ka ba da sauri ya girgiza kai a'a ai ba ni na kame maganin ba shema'u ce da hajara take zuciyar shi ta kuma ba shi amsa da faɗin har da kai salman hasali ma saboda cimma burin ka shema'u ta yi hakan salman kan san duniya wacce ba komai bace face gidan aro da zaka tafi ka barta duk daren dadewa gidan da ba a tabbata a cikinsa ka zaɓi ka salwantar da rayuwa baiwa allah nan da bata ji ba bata gani ba bata aikata maka komai ba katse tunanin yayi da sauri yana mai kuma ayyana wa zuciyarsa dukiyar ba nata bane da 'ya'yanta yayana ne yasa hannu cewar ya mallaka min ita faɗa kawai nake abin da yake nawa tun usuli da wannan tunani ya sa kai zai fice in ne da ke zaune a falo ta buɗe murya ta kira shi kawu salman ya dawo da baya jiki duk a In ne ta tsare shi da idanun sosai tana karanta shi don ta kula a 'yan kwanakin nan gaba ɗaya salman ya yi sanyi kamar ba shi ba ta so ta tambaye shi ko akwai abin da ke damunsa amma sai ta alakanta shiga damuwar tasa da rabuwa da matarsa da ya yi musamman duba da yadda rabuwar ta kasance zamansa ke da wuya wayar dadi ta shigo masa ya daga wayar yana kokarin zama daga jin yadda suke gaisa ka sama ya fahimci dadi ba kalau yake ba sai ya shiru yana saurara daga bangaren dadin kafin ya girgiza kai kaɗai ya ce gobe gobe ka san ba jirgi gobe daga ɗaya ɓangaren dadi ya ci gaba da faɗin eh na sani salman ka yi asibanci ka taho a mota gobe in allah ya kai mu kawo salman ya ɗan dubi in ne da tun fara wayarsa ta tsare shi da idanu kafin ya ci gaba da faɗin amma lafiya kake nema na haka da gaggawa lafiya kalau salman kawai din rintsi ka taho goban magana ce mai muhimmanci da ta shafi duka kamfanoninmu biyu jan ya ambaci kamfanonin nasu ya sa kawu salman jinjina kai ya ce shi kenan Zan yi ƙoƙari in taho insha Allah daga haka suka yi sallama kawu Salman na duban in ne wadda tun fara waya tasa kirjinta ke bugawa ba tare da ta san dalili ba lafiya Salmanu me ke faruwa ta tambaya tana duban shi an girgiza kai kaɗan kafin ya ce Marwan ne ya kira ni wai lalle lalle yana son gani na gobe a Abuja in ne ta tsare shi da idanu kafin ta ce gobe gobe kamar yaƙi Abuja fa ba nan kusa ba ce kawu salma ya jinjina kai ya ce nima na ce mashi babu jirgin abuja gobe amma ya ce lalle lalle in taho koda a mota ne in ne ta muskuta kaɗan ta ce ikon allah to amma wai lafiya eto eh to ya ce min da ya lafiya lau magana ce wai akan kamfanoninmu amma jikina yana bani kamar akwai abin da bai sanar da ni ba in ne ta jinjina kai ta ce ni tun da marwan ya taho garin na ya kwana biyu san ba na gane masa amma na alakanta hakan da jikin nuratu da ya gani to amma na ga jikin nuratun da kyan gani balle a ce hakan ne ka san dan uwanka Marwan fa yana da zurfin ciki duk cikin yara na shine ke iya haɗiye damuwa duk girmanta ga kamar babu abin da ke damunsa amma kwanakin nan kowa ya makai zaka ji haka daga muryarsa gaskiya Marwan ba lafiya yake ba babban dalilin da yasa yake neman ka bayan yau din na ya koma gida ta dan yi fasali kafin ta ce Salman za mu tafi tare kawu Salman ya dube ta da mamaki sai kuma ya ce in ne ina ke ina tafiya Abuja a mota wahala kawai zaki sha idan na je kya ji ko me ke faruwa in ne ta girgiza kai ta ce ni na ce zan je zan iya zuwa ina son sanin halin da marwan ke ciki ka kira ɗahe tun yanzu ka sanar da shi za mu yi tafiya gobe idan allah ya kai mu in ya so a daren na ya je ya sha mana mai kawu salma ya ce in ne jikin girma ne fa da ke zaman zai dame ki a ɗan hasala ta ce yo a amalanke zan je da zaka ce wani zama zai dame ni kai ni faras nake ko 'yan ciwukan ƙashin nan na tsofi ba na yi tafiya daga nan har Legas sai in maka ita a mota don haka zan je na gama magana kawai ka yi abin da na umarce ka amma in ne bai kai aya ba ta katse shi da faɗin kai bana son magana fa ka yi abin da na ce ya jinjina kai a hankali yana mai amsawa da to in ne Allah ya nufa ya kai mu lafiya in ne ta amsa da amin kafin ya miƙe yana kiran layin ɗahe direban in ne washe gari ko asubanci suka yi dan gari bai ƙarasa washewa ba suka fito sallar asuba kawai suka yi suka ɗauko hanya yayin da aka baro an da mama hindu har ma da sauran ma'aikata ajida ma bata tadda su ba ko da ta zo sun tafi da ta tambayi inne mamahin Hindu ke sanar da ita ta yi tafiya can abuja gidan ɗan inne ɗin na can ajida ta fahimci gidan su musaddik ne inne ta tafi ta dubi Mama Hindu ta ce za ta gan shi kenan da mamaki Mama da ta ce shiwa kuran tashi ta ba ta amsa kai tsaye sai ta yi murmushi tana girgiza kai ta ce jida mai sunaye daga kuran tashi sai dodanniya sai kofur zalimu to ni kuma wani sunan kika saka min ajita ta yi dariya ta ce ke ai ta amana ce mama hindu ke mama ta ce ta karshe tana runguman mama hindu mama hindu ma ta rungume ta tana faɗin kwarai kuwa ke ta ce a jidde su duka bin kyakkyawan murmushi ne akan fuskokinsu antinurata da ke fuskantar su idanunta a kansu ta saki murmushi a hankali sai dai basu kula da hakan ba sai hidiman haɗa mata magani suke gwanin ban sha'awa a ɓangaren sadiya ko rashin kiranta da bai yi ba a waya sosai yake damunta ga shi gaba ɗaya ranar bai zo ba bai kuma kira ta a waya ba abin da sai ya dame ta haka ta sa wayar a gaba tana kallo ko zai kira ta amma shiru bai kira ba sai ta ɗaga wayar kamar za ta kira shi sai kuma ta fasa ai ya kamata ya kira ta ya ji a jikinta ko ba zai zo ba amma bai kira ba ta san yana can wajen safina ne ita ya kyale ta anan bai kowaye ta ba sai ta ji wani abu kamar kuka na zuwa mata bayan duk abin da ya mata bai bata hakuri ba sai ma karawa yake kila dai da gaske ne ita matarsa ce ta aiki take ta so mu tuno haɗuwarsu da yadda aurensu ya kasance kwalla ta ji tana zuwa mata ido anya bata yaudari kanta ba da ta zatan zaton za ta samu miji irin ma'azam bayan ba ta da tabbacin ko mahaifinta ya yafe mata kafin ya bar duniya anya bata rudi kanta ba kuwa da ta zaton tatsuniyarta za ta faru a duniyarta rayuwa za ta zo mata da sauki kamar dai a tatsuniyoyi irin labarin da ake baiwa yara don su nishaɗi a hankali ta ji bakinta da zuciyarta suna furta mata abin takaicin shine rayuwa ba ta tsuniya ba ce sadiya ta lamshe idanunta a hankali wasu hawaye na sake gangaro mata ta saka bayan hannunta tana gogewa ta shiga tana maganganun da safina ta faɗa mata cewa ita ɗin ba kowa ba ce face matar aiki da zaran ma'azumi ya cimma burinsa zai sallame ta za ta fice ta bar mata gidanta za ta fice daga rayuwarsa ita da ma'azam saboda a tsakaninsu ita ce bare kuma za ta tabbatar da hakan ya faru ta ji kuka na zuwa mata gadan-gadan a hankali ta kwanta akan gado tana danne kukanta lokaci guda tana adar Allah ya sassauta mata ba su suka iso garin ba sai yamma lis don daga yadda suka ga 'yan sanda sun yi ma gidan ƙawanya hankalin in ne so matashi faɗi take salman me ke faruwa me nake gani haka 'yan sanda ta ko ina? kawu salman wanda shi ma tsananin mamaki ne ya cika shi ya kasa furta komai sai kallon 'yan sandan yake motar suna kutso kai cikin gidan suka hango mu ma'azam tsaye a harabar gidan hannayensa sagale a cikin aljihu yana kallon motar tasu to